محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين من لسان إسلام الدين يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أول الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق من هذا وجهة وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي أساء به إن الله كان عليكم رقيبا يا الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه دلاله وكل دلاله في النار baka yan المسلمين هنا muna muku barka da wannan yammaci da المسلمين gaisuwan addinin musulunci assalamu alaikum warahmatullahi bayan yi wani lokaci da muka wato ainihin dakatar da wannan karatu yau kuma saboda wasu uzurra ko su laruri to insha Allah yau za mu dora za mu ci gaba da inda muka ajiye da ikon Allah muna za mu soma da littafin hannun masail muna cikin babu farin tayammum wato farin na tayammama yi muna bayanin littafin tayammama insha Allah بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ رحمه الله malam mai littafin agari Allah ya kansa da rahama ya ce fara'id tayammumi farullun temama ga sunan bai faɗi adadi ba amma da ya ci gaba da kawo mana su gaba daya kun san da haka mata ce hudu ne kun ya ce ga ko to bai faɗa mana adadi ba amma yaci ci gaba gashi nan ya ci an kamar da kowa ya sani niyya ita ce komi jagoran komi innama la malu bin niyyat wa inna li kulli mar'in ma na ko dukkan aiki da niyoyi suka tafiya duk aiki da za Allah niyya ya ni shi an kan kan gaba na'am to niyya ɗaya kenan wa sa'idu ta'ir wa sa'idu ta'ir sannan da kuma wuri mai tsarki kamar wuri bijirin da zaka buga hannunka da ka sadin nan ko kan menene shi ake kira sa'id wuri wuri a sa'iru wuri a ɗahiru mai tsarki don ba a son ka ka buga taimama inda abin jasa sannan a masulwaci sannan na uku shi ne shafin fuska in ka buga ka nan kasu za ka shafi fuskanka da su sannan wa masul dai, ilal ku'ain da kuma wanke eh, shafar hannu zuwa wato ku'ain wuyan hannu inda ake sa agogo ne ko to wannan shine su ne abin nan malaki wa darbatul ardin ula da kuma bugun kasa na farko farilla ne wannan abin da ya sa ka maka bugun kasa na farko nan ma akwai hadisan da suka zo suka nuna bugu guda ɗaya a isa ko bugu guda ɗaya da ka buga guda ya isa shi ta ce maka to na farko ake ne shi na biyu shi na biyu shi ada maganganu akai ko madalla wal fawr haka nan kuma da fawr wato gaggautawa kamar kullum muka yi bayani cikin suka ce wal fawru da gaggauta ba ana nufi ai fafafafa ai ba abinda aka nufi da zaman to tsakanin wanke wani gaba da wani gaba babu wani aiki wanda bai shafi wannan imaman ciki ba eh kamar a ce da ka buga kasa kenan sai ka shafi wuskar ka shafi wuska sai ka ce to ga ni guntun ci wani bari ta sai misali sai ka je ka ida guntun cin guntun ci wannan ka kare sannan sai ka to ka ci gaba to kaga an samu wani aiki ya shiga tsakiya wanda aikin nan ba cikin aikin taimama ba to nan alfauri ya faɗi tun da fauri ya faɗi fauri kuma na cikin farilla kenan taimama babu an kwanta ko to shi ake nufi da alfauri wato ya zamanto ka jeranta babu wani aiki daban da ya shi wanda bai shafi taimaman nan ba ko bai shafi alwallan nan ba ko bai shafi wankan nan ba an gane to shi ne fawru da sai bahaushe ya ce fara sai fasara cewa da gaggautawa amma kun ji dai ma'anar shi sannan wadda dukhulul wakti hakanan da shigar lokaci shigar lokaci don shi taimama ka'idan shi ba a yi ne kafin shigar lokaci ba kamar alwallah ba ne yanzu yanzu kana kai alwallan sallan su bayan kana yawa yanzu muna mun isha'i mun gaba ka ga dama kai alwallan sallar su bayan in dai ka tabbatar da bai kari ba su bayan ya tashi ɗaya za ka yi kai sallah an gane eh, in dai ka tabbatar da bai kare babu abin da ya kare shi ko kwana ko wani bayan gari ko ya tsari ka tabbatar da ka ka kun zaune da alwallan ka da su bayan in lokaci sallah ɗaya za ta suwa kai sallah to taimama ba ka nan shi taimama sai lokaci ya yi gab bayan lokacin sallar nan ya yi sannan kuma kana yi sannan kuma sun kawo sharadin ita salu bin mai sala sai ka sadar da shi da sallah kana kana buga ƙasa kana tsarewa to ke sai ka miki sai kai sallah ba a ce ma a jira kuma a ce ɗan saura miki biyar sai kai ce ma ka zauna ka jira jim sannan ka so ka tada sallah bai ba to shi sa ce wa dukhulul waqti wa ittisaluhu bis salah da kuma sadar da shi da sallah jama'a kun ji farin ko to malam zai ci gaba da bayani a ce wasu idu abinda wurin nan da ake nufi wuri da ake taimama din nan ko turab malam fara cewa shine wato turbaya kasa wa da kuma tub da kuma abin da ya shafi laka-laka abin da irin brikis din nan bulu bulu na laka-laka haka wanda ake da nan laka wanda kuka san shi tub ana yi da can ana gasa shi kamar da ake gasa tuluna wal hajar hakanan hajar duci shi ma wuri ne sa'idu ne wasalj hakanan raba shi ma abin gani shi ma abin gani wuri ne mun bai san raba ko eh raban ga ana bugawa a mama wal khadkhad wal khadkhad hakanan kuma al khadkhad abin gani sunan shi walhadhad da kuma abin nan musulun shi eh, shi ma abin ga wajen hada kaman kaman wajen babbariya kan babbariya hakan da shi ake kira hadhad bari bari sa wayan bari bari misalin tiyaki to wajen babbariya wana wu zalika da dai makamantan wayan ga duk wuri ne duk ana kiran su wuri duk ana duk ana buka hannu ka kasa ga wuraren da dai ambata a yi mama an gane to waɗanda su ne ake kira wuri in aka ci asfa'idu to wuri wurin taimama da wurin kuma sallah don nan Sallah alaihi wasallam cikin hadisi don sani ba ko zai kawo shi nan gaba ya ce ya ce an sanya mini ƙasa ta zama ju'ilatil ardu eh, abin da ju'ilatil ardu masjidan wata kura ko an sanya mini ƙasa ya zama masallaci kamar wurin sallah kenan inda za mu yi sallah wa tsohuran da kuma an sanya min kasa ya zama wurin taimama an gani da wannan ne wasu malaman musamman malaman malikiya suke ganin cewa tun da nan a hadisi karkashin hadisin da annan za su ju kilin arzu ko an sanya min kasa ta zama wurin sallah masallaci da kuma wurin taimama to za su suna ganin kamar jirgin sama ba za a yi sallah ba eh, da zarar jirgin sama ya daga da kai to mutum sallah babu an gani saboda mai saboda kana kana cikin inda babu kasa ba ka kan kasa zama an gani amma sun yarda da cewa ko da za ka kai kamar ka taba sama ne in dai akwai wani saduwa daga wannan zuwa ga kasa wannan babu ban sani ko kun fahimta hmm. yanzu kamar ginan gare muke ginan gare muke in ka hau saman shi kai sallah ya yi saboda akwai saduwa da ƙasa an gani to jirgin sama fa sarkahe ke fa sarkahe ke ba wani abin da alaka ta haɗu da ƙasa to shi sa sai suka ce ai ba a sallah cikin jirgin sama amma a wani kauli fa wani kauli suka ce ana sallah sun ka kawo to su wanda suka ce ba a sallar nan hujjar su ke ga annabi cewa ya kasa kasa jubilatil al-ardu masjidan eh ƙasa ya ce ƙasa, ba ka ƙasa nan aka sallah nan aka sallah da ka ɗin abu bi shafi ƙasa ba to sallah suna da hujja kuma gara su da to gadi to albayan ko albayan ga bayani Ya ce, ya'ani anna yi muni abinda malin ka nufi farillin taimama dai wato hiya kama yali ga sunan kaman da zai zo mana na daya Shi ne daura niyya hiya an yanwiya ba wato ainihin mamnu'un min salati Shi ne mutum zai niyyar neman halatta wannan in ka dace istibahatu kamar mutum yana da janaba kenan an gane mutum yana da janaba amma zai kururuta ya halatta ma kanshi sallan da haramun ne yi sallah da janaba yanzu yanzu saboda wasu dalilai zai halatta ma kansa ya yi sallah da janaban nan amma ya ɗauki mamman nan ya kare shi shine istibatu shi ya sa ma ya ci maka mamnu'un eh, min salatin ko wanda ya hana dalilin da ya hana a yi sallah to kai za ka halatta wannan dalili an gane wa gaira hada wa nawiya da makamantansu da taimu da taimakon ga za ka ɗauki ka ka buɗe wannan hani mun li kauli alayhi salatu wassalam saboda magana annabi tsira da aminci Allah sallallahu alaihi wasallam yace kama marra kaman da ya riga ya wuce ya ce innamal a'malu binniyat ni eh ayyuka da niyoyi suke tafiya wa inna ma kulli mar'in ma nawa abinda mutum ya niyya da shi ne kowa yana bisa ga abin da ya niyya to shi yasa za ka yi niyyar za ka yi niyyar taimama yin niyyar taimama nan farilla ne za ka in ka to da za ka to kana dan wasuwar duwari kana wasa da kasa kana zin da dai ka ce kai kai bari mamai sai ma taimama yi da yi ba tun farko kafin ka shiga kabla shuru'i gabanin ka so masu kai niyya niyyar nan ne malam kiniyin na biyu a said ne a sa'iri ɗahir wuri mai tsarki wa huwa ma sa'ada ala wajhil shi shine abin da yake saman kasa kawai min jinsihi amma na jinsin kasa din nan na jinsin kasa min turabin na kasa a ramlin ko yashi ko kasa eh, ramle shi ne yashi an gane ko a hajar ko duwatsu duk ba jinsin kasa ba ne? Eh, a salji ko kuma ko kuma ko kuma rafa awar kadahar ko kuma bariya au abin ga sabkatin ko kuma ƙasa irin na gishiri ko na kanwa shine sabka ko gishiri ko kanwa au da ko makamancin wayannan duk nau'i ne na ƙasa li kauli ta'ala saboda fadan Allah madaukakin sarki da yake ta Musa idan tayyiba wato mu kunufi kunufi ƙasa tayyiban mai tsarki mu kunufi التيمم نفي nufi ƙasa sa'idar wuri ɗayiban mai tsarki yake an gane fassarar ta surat al-ma'ida wadda hadisin jabir da kuma hadisin jabir radiyallahu ta'ala anhu an ɗaya eh, annahu alaihi salatu wasalam qala annabi ira da minta Allah subhanahu wa ta'ala gare shi ya ce uditu khamsan an bani abubuwa guda biyar lam wannan ahadun qabli ba a ba daya daga cikin annabawa ba da suka zo gabani na ba menene nasabtu bin ru'ubi an taimake ni da jin tsoro na adawa eh, na abokan gaba masiratu shahar tafiyan wata guda idan annabi ya taso zai ce wajen yaki to abokan gaba tafiyan da ya kai tafiyan wata guda sai mu kwatanta shi kamar da nan su zuwa maiduguri inda da dawaki za a ce ko da kasa za a ce da jakkai misali in zai wata guda so in in in abokan gaba suna can mai duburi annabi ya kawo nan tsoro to kun sa akwai tafiyan wata guda to za su ji tsoro Allah zai ji tsoro cikin zukatan su kafin biya kai gare su wannan ba daraja ba ce ba mukamin don Allah da annabi to daya sannan ya ce kuma wajen ilatul abduli masjidan wata kamar hadisi na da an ka sanya mini ni annabi ƙasa ta zama masjidan wurin sallah wata huran da kuma wurin da ake tsarki na taimama kajin a hujjan malaman da suka ce ba a sallah cikin jirgi mhm. da haka fa'ina mara jirin? annabi ya ce duk mutumin da a darakar salatu sallah ta cin mai ka gane Inda yana fita doron ƙasa ko yana cikin gona ko yana cikin gonan kadada ko yana cikin gida ne ko yana cikin ina ne fali salli yi sallah kawai an gane babbancin mu da kiristoci kiristoci ba su da su su aka coci wani wuri da filin allah haka ba sai dai su shiga kana kana'is nasu church nasu amma mun kaza ko kana cikin kadada sallah ta kama ba ciki za ta yi ba shi kenan to kaga wanda wani baiwa ne wanda Allah ya babu mu da Allah ya sauƙaƙa mana ba irin sauran al'ummomin da suka gabace mu ba su sai sun je cikin masallacin su mm, amma mu ko cikin gonar ka sai kai sallah to wa hadisu abi jahadin ko radiyallahu anhu da kuma hadisin abi jam yadda Allah ya tabbata a gare shi yana cewa في تيمم في تيمم النبي صلى الله عليه وسلم بالجلال عن النبي صلى wata rana ya yi cimama da bango jikin bango bangon doki bangon a ganga laka to ya yi cimama da shi kaga wannan ya nuna ana cimama da bango kenan ko mutafakun ala bukari da musulun sun rawaito wannan wa masu ladaini to mu ci gaba farilla na uku wa masu ladaini da shafan hannuwa walwaji da wuska da kauri ta ta'ala saboda faɗan Allah madaukakin sarki da yake cewa wamsa huzur bi wujuhikum ku shafe kuskokinku wajen taimama kiran wa aidiyakum minhu da kuma ainihin abin da hannuwanku da gare shi ku shafa shi kenan dama taimama da huska ne da hannu kuma hannun nan mazan malikiya sun ce za ku shafa ruwa har na gwiwa sun aka ci to amma dai abin da ya fi zama wa sahihin magana kuyi in ka shazo ka ka shafa kai haka haka da zuwa zuwa kuyi shi ke ba sai ya kai nan amma kuma da malikiya kuma ana son ya kai wurin sai ka shafa da shi suka ce da ciki da bai ko ka jijiya ka jijiya to in ka rike wanga hadisi kai aiki da shi yayin kuma kabi na masu ahadari na masu ishimali da sauran maza malikiya kuma wannan ko babu kuma su ma suna da dalili eh suna da dalili amma mafi sauki dai ka buga da kaka ka bi kaka ka tsarin ka za ka shikenan ka ga cikin sakon biyar ka ga mace eh shikenan to sai yace menene wani hadisi ammar radiyallahu anhu kuma ga ƙarin hujja kuma da hadisin ammar yadda Allah ta fita a gare shi yana cewa ajnabtu ni na ya samu janaba kenan ya yi mafarki ko ne saduwa da iyali ne misali falam ajid ma'an sai ya zama to ban samu ruwa ba in ji wannan sahabi shi kenan shi ga nashi abin ganga ga nashi tunani ba ga ilimi ba sai ce kuma aktu fi sa'idin sai na kama ɗan birgima cikin wuri ne har cikin ƙasa kamar da jaki kai wasan laifi sai ne sallah fa karki dalika li rasulillahi sallallahu sallar sallar. sai na faɗa manzo Allah sallar sallar. cewa ga wada yi sai manzo Allah ce ina inna ma ka haka na kawai kawai haka kanka ai haka ɗaya ya ka fa daraba nabi sallallahu alaihi bai bi kaffaihi arda sai manzo Allah ya doki hannu tafunan shi guda biyu buki kasa wani fa fi ma sai kakkabe su haka ya dan buga ya kakkabe su kuma masa bihi ma waja sai shafi fuskan sa wa kafai da kuma kunja wa kafai da ina kenan da ta ga kunja an wuya hannu eh, shafi hannu zuwa wuya eh, hannu da ka sa agogo kunji ya kawo har gwiwa hannu eh, annabi ta haba kawo haka kanka inna ma ka ai ya ishe ka kawai ka buga kasa ka sharu iska da nan an cikin sakon biyar an shi kenan to wannan dai ba dai yana faɗa mana hujjan da yake mama ba sai na hudu almuwalat sai almuwalat su ne jeranta shi ne ce fassara muku da cewa alwalfauru din nan shi ne muwalat ka jeranta zamanto daga wannan sai wannan babu wani aiki wanda bai shafi taimaman nan ba wanda ya raba wani farilla da wani farilla jama'an gane kamar da zai bayani shi ne eh, <clears throat> almu'alat almu'abbaru anha bil fawli shi ne aka yi la'akari da shi cewa shi ne a gaggauta ɗin Waye ya fi da amalin taimun shi ne ce aikata aikin taimama ɗin nan fi faurin wahiri cikin kaihi guda ka yi shi cikin kaihi guda bigayar tafrikin fashin ba tare da wani rarrabewa mai muni ba li'anna kaɗin ibadati ba da shuru'i fiya domin a yanke ibada bayan an soma kana cikin sai ka bari ka kama wani abu da wanda bai shafi ibadan nan ba muna fahimta ko malaka mubdulul laha Wala yana lalata shi yana lalata ibadan nan don ba a son a bari ba a son a bari in ka soma ibada ba a bari wa haramun kuma haramun ne wa kala ta'ala Allah ya ce muna wala tubtilu ka ku bata aikin ku to in ko in ko in ko kai haka nan ka ka bata aikin ka kenan don haka wannan shine hujja an gane ko to sai eh al-fasl yasir to malam zai mana wani sharhi kadan sai ta al-fasl yasiri amma ka san kada kulle kofin duka gaba daya amma rarrabewa ɗan kaɗan ɗan cino to muktasarun bil uzri ana gafartawa amma fari uzri ma ku uzri mutum ne ya so mu azarga ko ya so ma taimama an gane ko to ya wanke wani bangare ko ya shafi wani bangare in taimama ne in wanka ne to sai zamanto kawai sai ka ga wani abu ya zo ko abin da zai cutar da kai suka ɗauki abu ka kashe shi ai ka kai wani aikin da bai shafi wannan aiki ba misali ko wayar ka ta faɗi kana tare da waya sai wayar ka ta faɗi cikin ruwa kaga za ka yi maza maza ka ɗauki wayar kaga duk wanda aikin bai shafi wannan ba misali to uzuri ne wani to muktafaru muktafaru an gafarta wannan wannan wannan Allah zai ka ba a cewa aikin ka ya lalace taimaman ka bai ba. an gane kun domin me yasa abinda abinda malai kawo da ya ce Allah ya ce la yukallifu Allahu nafsan Allah zai kallafa mara abin da bai iyawa da haka in aka ce a kulle kofar nan gaba daya da zaran wani abu kif ya shiga wanda ba bai shafi aikin nan da kake yi ba aka ce ba a karban uzuri to abin da zan wahala garin duk ya zan wahala to kana sai Allah shi ko Allah eh, wa kana duk rahima Allah mai tausaya muku mai koyon shi sai muku hanyar mafita mai saukin da za ku fita na'am wa kulul waqt ko wa kulul waqt salatu abin nan mafhumi min qawli ta'ala da kuma ainihin wato shigar lokaci na wannan sallar nan da kai mata yawan abin nan wanda abin fahimta daga maganar Allah inda yake cewa wa idza qumtum ila salati to idza qumtum ila salati kenan ai lokaci yayi kenan an fahimta daga aya ga cewa akwai da kullu wakta cikin cikin idza idan zarfiya ne an gane kun idza kumti ila salati ai ila qawli falam tadu ma an fata yammamu a cikin aya ga akwai mafhumin cewa an fidda lokaci idan lokaci yayi ana fahimta haka idan lokacin sallah ya kuka tashi za ku yi sallah to kaga ne ma laifitar da wani kullu wakti ciki hmm. sai na shidda wata tala taimun ko wacce sadar taimun bi salati wato sadar da taimun nan da sallah kuma kana kama taimama kai sallan nan shi ma farilla ne da annu min ta taimun yana domin yana daga cikin wajiban taimama an kuna mutasilar bi salati hmm. ya ya sadu da sallar na kai tsaye ka juna shi da sallar ka gane wa illa wato in ko baka juna shi da sallah ba kai mai kamar irin na alwala ana so da minti goma a tare a yi sallah ko ka yi sallah sai ka buga taimakon ka zauna kana jira sai da lokacin sallar nan yayi sannan ka to a zato wannan a ada wujuban haka ma da to za ka sake dole domin taimakon ta yi ba saboda an samu bambanci tsakanin lokacin sallah da taimama din nan da haka lokacin gab da ka tashi za ka yi inna lokacin nan za ka yi taimama an gane ko to qala shaykh rahimahullah ta'ala ya ce wala juzu bil jisil matbu taimama ba a yi ne ga siminti matbu wanda yake aka dafa na bature kenan gwanga gwanga siminti da aka kasan injini aka sa ya gasa kasa ne kasan Allah ne amma aikin adami aikin mutum ya shigo ciki eh an tsallake ko to bismillah ok sai na tuma yi ko sai li'anna to ai ban gani ba ko o li'anna li'anna min alwajibati tayammum an yi ku ah to ana karanta wannan اللي توقفت عنه السبيلة والتراب والطين والحجر والفاعل اوكي تو تو تأليكنا عن من الكتابة ايه تو برين واتصال واتصال التمو بسلعة كل كأشي نجي لأن من واجبات التيمم أن يكون متصلا بصلاته وإلا عاد وجوبا an karanta to wa'annan sa'ida huwa turab lallai shi turbaya huwa turab shine kasa wa tub da kuma da wal hajar da dutse wa salju da kuma raba wal hadhad da kuma babbariya wa nawi da makamantansu malam ta tagayyar sana'atu sana'atu adami matukar ba a canza shi da aikin da ba mm, aikin dan adam eh, ai ga siminti kasan Allah ne aka debo amma an canza shi dan adam ya yi ya aiki kan ko aiki ba to zai taimama zai taimama shi yasa bangon gana mu na masallaci zai taimama man gana mu zai taimama teburin na namu wannan aikin a adam ne asali ne ba na Allah ba ne to amma mutum ya sa hannu ne ciki duk abin da mutum ya sa hannu ne ciki ba za a yi kewa ciki ba an gani to ka ga yanzu idan mutum ya shiga jirgin sama ina zai ba duk abin da ke cikin jirgin sama akwai abin da bature bai sa hannu ciki ba to ka ga eh, eh, eh ana yaka ana ya farin to muna aiki gaba ko mu kawo na eh to mu karanta shari'a wala juzu bi jinsi matbu bai halatta a yi da jinsi matbu wato siminti wanda yake aka da tafafi. wal hasiri da tabarma wal hashi wal hashar da katako ba ita ce ba wa katako <clears throat> Wani hashishi abin ga da ciyawa wa nawi da makamantansu wa rukhisa lil da amma zaren gwami an yi ga mara lafiya fi haɗe hajar ya buga taimaman shi da bangon duki kamar da annabi yayi yi wato da bangon laka <clears throat> illa mai jin munawilan gairu in bai samu wani wanda zai ɗauko komai ba ya ɗauko komai kasa kamar da kace ba to kawai da yake buga da bangon nan kawai ya yi. Hmm. ta mu ci gaba ko albayan ga shi nan bayani yani anna muma la yajuz bima gayyara sana'atul adami bidabi shi ba bai bai halatta a yi shi da abinda dan adam ya canza mai halitta bidabi da ya dafa shi ko wajen da uwa wal ihraqi ko wajen kone shi an gane da wuta wani ma da makamantar kaljinsi kamar siminti ka gane warjir da kuma kamar aljir shi ne fenti warjir da siminti eh wala da tumbitu al ardu min hasharin ko kuma abinda kasa ta tsirar na katako au hashishin ko hakukuwa au hasirin ko tabarma masnu'un min min wani wanda aka sana'anta shi ka gane an ka yi shi daga ainihin wato ainihin wasu kamfuna wa nawi da makamantansu wa annahu yajuzu lil marid an bai bi hadil hajari amma an yi rangwame ga shi mara lafiya yayi taimama da bangon duci au tinin ko bango na laka wanga yungu malam yugatti bijirin matukan dai ba a yi rufe shi da siminti ba <clears throat> an gane kamar da da muke gina laka ko san masu ɗan ƙari-ƙari aka yi ginin kuka na cokulet din da sai a kawo siminti a yaba in ka gani sai ka zamanin abin kwarai ne ana nan ana nan damana ta yi mana sai a cikin kai soma tonuwa ah, sai ga ɗaya ya soma kumburi haka ya soma hushi ta kai ya kai mai ko ina da ya hushi sai ga ɗaya siminti na rabuwa da chocolate laka ɗin ba siri zai tono ba da haka muka yi ba to yanzu an gabulo yana yaka nan eh amma wancan wala da ji takaice kana nan kana jin daɗi sai ya zo jin takai sai ya zo mu kushi ya zo mu kumurowa shina sanci shina sanci haka na so to shi ne ce malamin gad matukan ba a rufe shi da bai jiri da siminti ba kamar ya tasa muke yi da <laughs> ta wani ma da makamancinsu wa kad marra eh, kariban hadisu abi jahali in ba kuma ci ba nan kusa hadisin abu jami ya shuɗe da ta mumin nabi sai da bi didari wanda aka faɗa mana annabi da kai da ya ce ma da me da bango ashe kaga ya zama dalili ko madalla atai to to za mu dakata a insha Allah to kuma an tashi Allah guda mai سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم